ban taɓa tsammanin gazawa daga gare ku ba akan wannan aiki abin da na tsammanin za ku ɗauki wannan aiki da ƙololuwar daraja ya guri mai gida ba mu taɓa samun matsala ba sai a wannan karan kuma ba za mu sake bari hakan ta faru ba bayan duk abin da zai faru ya riga ya faru me kake tsammani zai faru idan wannan rai ta tashi ka yi haƙuri lajin ai ba za ta tashi ba me kake shirin faɗa alhaji za mu je asibitin mu kashe ta ashe kwakwalwarka ba ta ja in ban da dakikanci kai ba ka jin cewa yanzu a ba ta tsarin da dukkanin irin tsarin da ya dace da take hannun asibiti ni ma abin da nake so in faɗi masu kenan domin yanzu duk wani ɗan ƙanƙanin motsi namu za mu iya samun matsala wanda haka zai ruguza dukkanin tsarin da muka shirya to ku sani ku je ku zauna ku yi tunanin hanyar da za mu bi mu gama da wannan al'amari gida ba zai yi mu haɗa baki da likita don mu kashe ta ba san cewa dukkanin likitan da ke asibitin nan babu likitan da zai so ta mutu a hannunsa ba ba dan komai ba saboda duniya gaba ɗayanta za ta sa idanu a kanta saboda ita ce kaɗai magajiyar alhaji jama'a za su sa idanu su ga mutuwarta <laughs> zan yi ƙoƙarin bibiyarta sai na halaka ta tabbatar da sai na bi ta na halaka ta cikin ruwan sanyi kan ta fito daga asibitin saboda idan ta tashi na cikin hadari ただいまか。 yarinya da ya zuwa yanzu ta tafi da yadda aka yi ina jin yarinyar nan na da isko kai isko kai kuma alhaji sai na kai sandan ne da zan shake in kashe sai ka ci ɗakin kaka kuka in ban da kurwata tana da ƙarfi Har da ni mata ta bada ni an ce ya ƙarya kike yi na dan ne da shake ya ta tafi kai amma mun wuya na daɗe a asibitin nan to yanzu alaji na namu kasa a yanzu kawai bari in je a har haɗa ta a bani ita mai kai ta aiwata jana'iza ya so ni ma dan fara cin kuɗin nan na gaji ta zaman asibiti banda kawai waya ana shi amma waya waya amma Allah ya kai Allah waya

Allah shi ta. gani ita da za a samu linka bane. ko kuma dai can mata jana'izar a gida sannan ku kun yi kokari. da hankalin kamala ya da Tana nan da sauran rayuwarta. Tana numfashinta. kawai dai ka duba da kyau kuma ina ga aikin da muka yi mata ne yasa har yanzu bata farfado ba ba ka duba a kwarai tana numfashi yanzu haka ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amal amal da tsawon rai Allahu akbar Wannan shi ne da nake so ka tsaya ka saurari. Ko a cikin labaran almara, ban taɓa jin tatsuniya da ta irin wannan taki labarin mamaki ba. Allah yana tsara komai yadda ya so, ni ma ban san me yasa na kasance haka ba. to amma me ya kawo ki wannan ƙauyen nan kuma gashi muna da nisa da birni tun daga rana nake fitowa kullum daga jikin amma na shigo gari sai na ga ina da sauri sama da na mota zan iya rufe idona in tsinci kaina a ko'ina shi yasa na shiga cikin dajin nan sai na lura da ka gani abinda nake nema kenan ido rufe sai na sha alwashi lallai zan nemi taimako a gare ka to yanzu wani ɗin taimako yake nema a wurina so nake ka taimaka ka tsiratar da ni daga wannan ƙangi wataƙila zan samu damar rayuwa nan gaba shikenan zan taimaka miki gobe zan shirya sai mu tafi ina ne garin kaduna to ci gaba da duba na tabbatar za a wala mutane ne suka yawa amma insha Allah mu za mu yi da Ke fito? ta ce ta dawo ne. Ke ba ne? Allah ya sauke ta lafiya. お礼できた。 اكلنا malam wurin wa ka zo ne ka ce wuri na ka zo ka ce kai abokin karatu na ne ka ji labarin abin da ya faru ka zo gaishe ni kai za ka yi magana ko sai mun tashi mun nuna maka wurin ta zo aminiya ta ce wadda muke karatu tare da ita kuma bana ɗaukan tsawon lokaci ban ganta kusa da ni ba wannan dalilin yasa na bibiya halin da take ciki kuma na samu labarin cewa tana asibiti shine na zo na duba ta a ah, malam dole akwai sauran magunguna wanda ka za a riga a kawo to to to to to shi kiso ana da bukatun nan kuɗaɗen magunguna to to a ah, kai manaja <coughs> rubuta cek za mu dan siyo mata magunguna tura kirɗe eh ba ba biro ana ranka rade je ka cikin mota je ka rubuta cikin mota yanzu sa hannu to ranka rade eh labai kamar na nawa za a rubuta cek rubuta miliyan biyu na miliyan biyu kudin ka ne kai sai aka ce idan baka zo ka ganta ba za ka mutu koko waye ma ya gaya maka cewa ba ta da lafiya duk da muna ɓoye wa jama'a ba musan hannu take a san hannu take ciki da abin bai kai haka ba ji kawai dai na faɗa maka irin shakuwar da muka yi da ita ne wannan dalilin yasa na biyo ta asibiti don ga halin take ciki to ga ta nan dai har yanzu idanunta ba su buɗe ba saboda haka sai ka bari idan Allah ya tashi kabaɗinta ta koma gida sai ka zo ka gaishe ta a gida yawa to amma ka yadda da maganansa yadda yadda da maganansa to shikenan ba komai sai wani lokaci ¿Quieres? zai na <laughs> aikin banza aikin yanzu duk abin nan da ake yi kullum motar nan a shi na ciki aikin ba dama ai ban taɓa dana ki ba yau kuwa ina jin ina fita ita fa almara in dai cakar zoba ne akwai ta ya aka yi to ga annan zuwa ga annan zuwa yanzu nan ga annan zuwa yanzu nan nawa ya kamata a bashi eh Ah, ba da kai nake ba ku yi ciniki duk abin da ce ka bashi ka bashi kawai Ah, malam nawa ne kudin ka dina ka bada wanta ya haƙuri fa na ɗan zaɓe ne ah, me kake buƙata ka ce ɗaki kake so ina buƙatar ɗaki ne na kwana kamar na kwana nawa um, kamar sati ɗaya hmm? sati ɗaya um, kamar uh, sati ɗaya ke okay. muna da standard room muna da business room muna da deluxe room sannan muna da classic room wanne kake buƙata um, standard Standard. Mm, eh, sitanda. Sitanda. price eh, kamar na 40,000. Eh. ba, kin san ni da ni karatu wannan. wato ina matukar mamakin yadda ya kasance cewa mutane ba sa iya ganin ki amma kuma ni ina kallon ki kada ka zama ba mamaki bane abin da ya kamata ka tsaya yi a yanzu to menene abin da ya kamata a ce na aiwatar a yanzu aiwatar da aiki da gaggawa saboda ba na so mutum ne ya samu nasara a kaina ni kaɗai ce shaidar mutuwarsa a duniya ni kaɗai ce zan iya hana cin amanarsa a duniya shi yasa nake kallon ka a matsayin wani kyauta da Allah ya bani da ya baka sa'ar gani na a yayin da kowa baya iya gani to menene matakin da ya kamata mu ɗauka da za ta kai mu ga nasara akwai wani malamin abana bawan Allah ne mai tsoron Allah sosai na tabbata idan ka same shi zai iya warware mana wannan matsalar matakin ƙarshe shine sanar da 'yan sanda abinda ya kamata su sani 'yan sanda kuma kada ka ji tsoro mana namijin duniya haka abin yake ba za ta daɗe ba za ta tafi dan ta gaggawa na yi mata ta san kuma za a iya bincike a gano wanda ta zuba mata guba so don allah ka rufa mu asiri ni eh, ba za ki ji wannan magana a baki na ba idan ka ce baka ga kowace likita ba na tabbata ba wanda ma zai gane ni yarinya ba za ki ji maganar nan a baki na ba na muke alkawari ciki kawai yake na gode ah, wace iri yanzu daga asibiti nake jiya da daddare da ƙyar na sha da na barka na koma jikina kawo janaidu ya haɗa baki da wata nes ta mun wata allura ta poison ta kashe ni yanzu ki je asibitin zan zo same ki ina zuwa kin nuna min nurse ne da so ta yi miki haka ta bisa kan kwarna to yanzu mi yaya kuke so in wanda kuɗi kuke son ƙara muku na riga na faɗa muku haƙuri za a yi mu samu mu ga mun kai ga gaci ko nawa kuke so sai ƙara muku ha dan kun ganna hawa yar wannan motar da alhaji ya bari ni din burin nawa ai so nake idan maganar ta ƙare ai zan canza mota ban yadda da wancan saurayi billahi lazi akwai matsala yarinyar nan ka daina saurin kawo mata mutuwa saboda har yanzu mu mu gano ainihin takamaimai maganin da zai warkar da ita ba amma har yanzu akwai saurin numfashi ba a cikinta ni ma din ba mutuwar ta nake so ba domin inda ina son mutuwar yarinyar nan da ba rika zirga zirga a wannan asibitin da ba amma dai abin da nake so ka sani akwai wani yaro da nake zargi zargi ƙwarai kuwa zargi akan me akan yata akan shi wannan yaro yana ƙoƙarin ya halaka ta ni kuma ban san shi daga cikin abokananta ba kwata-kwata Ka ku dole wannan abin tambaya ne dakta yana ina yanzu yana waje waje tashi muje muje muje muje muje ne gani da idan ka ko idan ba wani mugun nufi yake kawo ka ba me kake ta jewa akan yarinyar nan yau fa ban gane ban fahimci me kake abin da kake so ka aikata to Allah ba zai baka asirin ka ya tori munafiki zalimi likita wallahi tallahi abin da ya kawo ni gun yarinyar ce ta tana zo yi ni ba mugu bane ya kai ya kace kuma ka bar maganganun ka idan an je caji ofis ka yi musu bayani ka kirga ga yasan da nasu alhamdulillah ga yasan doctor barka ka isa ba za ka ce komai ba ka ba za ka yi bayani haka bane ko ba ka faɗi ba suna kare ka na faɗa maka ban san komai akan wannan maganar ba kuma ban san su ba ni abin da ya kawo da taimako na zoyi haka ake taimako ka kashe iyayen yarinyar sannan kuma ka biyo ta kana so ka kashe ta kana so ka taimako Allah bai wallahi sai dai za ku kashe ni ku kashe amma ban san komai a wannan maganar ba kuma na tabbatar da bai ku kashe za mu gane cewa ban san komai kokoro ku ci gaba kar ku ga mushi illa bai ban san komai ba wallahi shi Allah dan Allah bai dan Allah <laughs> so sai an ta mutum kafin ya faɗi gaskiyar maganar da ake so ya faɗa ka ki cewa komai ka yi shiru rabi Yallabai, wallahi wallahi ban san komai akan waɗannan mutanen da kuke tuhumarta a kansu ba abin da na sani kawai ni wajen amal na zo amal kamar yadda ka sani hanyoyi biyu ne a rayuwar bincike akwai hanyar ruwan sanyi da tursasawa akwai kuma kotu a yanzu haka yan uwan yarinyar nan sun samu labarin abin da ke faruwa sun kuma zo sun kai maganan kotu sun shigar da maganan kotu don a samu damar gargaɗi ga masu halayya irin taku ba dai halayya irin tamu ba sai dai halayya irin ta ga mutanen da kuke nema well kuma dai menene kotu ba ta gani kamar yadda gaskiya ba ta karewa go with your confidence boy idan ka san kana da gaskiya Junaidu da Rabe yau sha biyar ga watan rabi awal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya yi daidai da bakwai ga watan januwari hijira ta dubu biyu da goma sha biyar za mu saurari karan yan uwan alhaji madansur mai mutuwa da suka kawo gabanta bisa ga tuhuman saurayi rabi da aikata kisa a gare su da yankurin kashe diyarsu da tarigi kotu tana son ganin lauya wanda ake kara in yana da shi ban da lauya lauyan wanda suka kawo kara ka tashi ka gabatar mu kotu da kanka ya mai girma mai shari'a sunana barista hamza abdullahi ni ne lauya da nake bin diddigi da silar yadda wannan bawan allah ya kashe bayan allah sannan kuma yake yunkurin kashe 'yarsu idan har kotu za ta bani dama ya mai shari'a na gode kotu ta baka dama tambayoyin da baka dama Malam Rabi. An ganka a asibiti sau biyu a lokuta da dama. Shin menene wace alaka ce ta dauke ka ta kai ka asibitin? Kamar yadda na faɗa a baya, yadda na faɗa cewa ƙawata ce ƙawata ce samun labarin bata da lafiya shi kai na asibiti malam rabe ba wanda ya san ciwonta don saboda kada waɗanda suka yi yunƙurin kashe su su cin musu shin ko za ka iya yin bayanin ya ake kasan tana wurin baka da ansa kuma ka ce kai abokinta ne shin a ina kuke abokantakar da ita a makaranta a gida ko a wani wuri can daban makaranta buƙatar tambaye shi akan wani abu saboda ya riga ya gama bayyana kanshi a matsayin mara gaskiya abin da ake buƙata a tattare da shi shine kawai ya faɗa wa kotu mutanen da suka taru suka aikata wannan kisan kai ya mai shari'a abin da na sani shine na yarda da cewa Allah shi yake jarabtar bawansa a duk lokacin da yake so amma wallahi ban san waɗannan mutanen da ake tuhuma na akan su ba sannan ban zo da niyyar cin zali ba babu abin da ya kawo ni garin nan illa alkhairi malam rabi yanzu kana da shakka kenan ko ja akan shaidan da aka gabatar akan ka kenan kafin ka gabatar da hujjanka yanzu kotu tana so ta san me yasa ka je wajenta waye kai yaya halaka ko dangantakan ka yake da su sannan ka gabatar ma kotu da hujja da abin da ka dogara da shi wanda za ta gamsu ta gane baka da hannu a wajen aikata wannan laifin ni ce mataki na ƙarshe da za ta tabbatar da bashi da hannu akan kitsan da aka mun na sani cewa ni kaɗai nake jinki kuma nake ganinki amma hakan ba zai amfani da komai a halin da nake ciki yanzu da haka ki tafi ki banna a halin da nake ciki kada ka damu wannan kano ba kai kaɗai kake ji abin da nake faɗa ba kowa da kowa da ke cikin wannan kotu suna jin abin da nake faɗa kuma na tabbata ba za ka yi nadama da jin haka ba ke baiwan allah daga ina kike kin sa ina ke kuwa to har in kin sani ba a haka a kotu bata daga cikin wuraren da ake ma haka a yi haƙuri ranka ya daɗe ta kama ni saboda zuwa na ne mafita ga wasu da kuma kullewa ga wasu ƙarya take ku kama ta ku kulle ba ta warke ba wallahi har ba abin da ta sani mutumin da ke kwanciya kai zauna wai gayyace ka muna sauraron ki wace ce ki me yi halakan ki da wannan shari'a kada fa ku saurare ta fa mutumin da yake da larura ne ya sani wallahi bata warke ba ba za ka so a saurare ni ba saboda ka san zan faɗi cewa kai ka kashe mun iyaye ki ki iya bakinki ki iya sanin me zaki faɗa kar ki manta kina gaban shari'a ne ina nan ranan da ya zo da daddare yana haɗa plan yadda za a kashe mun na tabbas ni ma shaida ne kai ma faɗi miji She me je gurin su zaka samu yi masa idan ma baka samu baka tsallaka har sabon gari kuma zaka sayo min isauri to amma ranka kai dade idan mai gida ya fito bai ganni ba ba zai ce wai ya ce me yayi tunce ina kake eh ah, to me gadi ba gani ba ni sai in tare ka ce ni na aiki ka da hakan yayi wai me wai tsoron me kake ji ne ne mutumin nan fadan uwana ne shi ya sha ya saki na kama maza ka dawo Allah shi ka je har sabon garin eh, eh maza Aka dai Alhaji har sabon gari har sabon gari din na zagaye shaguna nan gaba ɗaya babu ba a da aka samu inna lillahi wa inna ilaihi

wannan shi ne ya fitar da ni amma bai kashe ni ba ya gargaɗe ni da na taɓa mai wani abin kirki ɗaya ya umarce ni in yi nesa da su a matsayin na mutu ni kuma ne ta bibiyar su ko zan samu damar wurin da zan faɗi gaskiya Allah sai yau Allah ya bani ikon samun wurin da zan faɗa gaskiyar abin da ya faru kenan kaji an amana mutuwa alhamdulillah shari'a ta zo ƙarshe bisa ka hujjoji da shaidan da ya gabata a gaban kotu a halin yanzu kotu ta wanke rabitas daga dukkan zargi da tuhuman da ake yi a kansa kuma wannan kotu mai alfarma tana ba shi haƙuri sannan kotu ta zartar da hukuncin kisa ga janaidu tare da yaransa ta hanyar ratayewa ban yi mamaki saboda na san cewa babu abin da Allah bai iya ba amma dai ina so in sanya akai ke koma daidai har kowa yake iya ganin ki tuna wani da addu'a sai na koma yin sallar dare ba na gajiyawa a lokaci ɗaya sai na farka kamar cikin mafarki sai na gane abin da ake yi na dawo jikina shine na je na sanar da likita komai yasa aka kama wancan nes shine ya kawo ni nan domin warware matsala da na saka ciki kuma ga cikin warware din ba don haka tunda komai ya ƙare ni zan koma garin mu ƙauyen mu insha Allah yau ƙauyen ku kuma ƙwarai kuwa sai dai mu koma tare tare eh